wallahi ga jama'a gari ya yi koni ya ce yana neman duk samarin garin nan domin neman auren yarsa amma da sharaɗi sai wanda ya kasance jikinsa babu tabo amma in ka ka da tabo to ka ƙara so bakin fada ya ce yana neman duk samarin garin na fada domin neman auren yarsa amma sai wanda jikinsa babu tabo kuwa guda ɗaya in ko ka san da tabo a jikinka to kakka je fada ya kuwa jama'a mai gari ya yi koli. ya ce yana neman jin samarin garin na a fada nan ne gidan? eh nan ne shi ne ya ɗauka tun daga kan nan bakin nan ya kai can ya dire sa'ilin ya ƙara ɗaukowa daga nan ya zo nan shi ne nan ɗaki nawa ne ɗaki ɗaki tabbas ne maka gidan baki eh, eh, eh maka su uku gidan su zo ne ya zama gidan baki maka su su uku ɗaki eh, tabbas maza biyu mace daya oh. eh ya ka gidan ne kuma akwai gonakai guda hudu kuma akwai kuɗi naira dubu ɗari da hamsin eh shi kenan eh shi kenan abin da suka mallaka to kai yanzu wannan kuɗin ma ya faɗa a aljihun bai kuma in ma an yi lissafi to za ku yi cuku yawa eh baki alawa kore baki kore a gonaki kuma ai sai an noma su ba <laughs> za ku noma su tsawon shekara goma amfanin baya ba za ku kai ta ku ba sai gaba ɗaya za ka kai ta wato a wannan shekarar da mai zuwa eh, eh. sai an yi noman sai a ɗauko amfanin can can a eh. kai shi gaban gidan sarki yawa to shikenan wanda ai abu mai sauki mun gama ka samu magadan zo zo uku eh dan mai yanzu akwai cikon dubu ɗari uku da hanzu biya ne wannan gida kusan ya nan gonaki kwaya uku sai an yi noman bana sannan a kawo mai gari so to shi ke mun gama ka ce ka gode gode Allah saka da alkai Allah saka da alkai shikenan to shikenan ka gida Allah kiyaye Allah ya ma Allah ya ka Tunaka tunaka. Allah ya Allah ya kara masarauta daraja. Allah ya Allah ya taimaki mai martaba da yan fadarsa. Na zuwa ne yanzu kai ce. Allah ya baka nasara. Ni ma nan da ka gani mai martaba da yake. Na'am. Dokunan sa ne aka kawo guda 50 a tirela. Na'am. To yanzu nan aka ce a je a gano su shine na mai martaba tura ne. Fa da ba ta. Ka ga ina ta hanzari. Fa da ba da wanda ba. Ko dai lafiya ko? Eh. ni din ma ranka ya daɗe ka san shi sha'anin rayuwa eh, eh kiran manya gaba ike da na yara ko ba haka ba haka ne kuma bin na gaba bin Allah tabbas sakamakon shelan nan da naji san kira yayi cewa mai martaba ina neman kowa da kowa a fada eh. Ko da har na je ma ni akwai dan uzurin da yake gabana da naji shelan sai na ajiye kaga na je kiran manya in na dawo eh. da abin da zan yi wannan uzuri na ne na na kaina to ka so nan fadar za ni sai muka haɗu da launa lafiya baka ji shelar da san kiran yayi ba ne eh na ji ai helace ta sa da martaba yace a sanar da mutane duk wanda ya san ba shi da tabo a jikinsa ije yana son ganin sa Ai ni ranka daɗe ba ma abocin yawan rigingimu ba ne ban fiye rigima da jama'a ba mana shashancin banza ba wannan layin ba tabo na jiki eh a guzu billahi tabo na rauni wannan ka zo da renin wayo da Allah rufe da dan buge ka a nan gurin Allah ya baka nan kai da wannan baure da ta banka to fada godiya nake ya godiya nake da wannan ta banka ka to fada za ka kare na mai martaba wayo kenan ko ka ta an sanarwa mutumin da ba shi da tabo a jikinsa ne ka to saboda renin hankali domin inda na ji ka in dai magana ta ta tabo a jikin nan na yadda ka san bayan ƙwarya haka nake kwanan nan na fito daga asibiti hatsarin mota to shi kenan ranka ya wallahi ta mai da kai gaba gari in ce ga abin da kace dan girman Allah wallahi ka rena mulkin ka rena mulkin Allah ya kara ba daraja sai na mai sai na kai ka waje Allah ya baka kujerar da kai dade nan gaba wani wani abu kana san dan gaba da kai wani <laughs> wannan ne hankali wallahi ta ban ta sanarwa dai dai wallahi Allah ba gidan Allah ya tsaya ma Allah ya kara maka girma Allah ya ka ma, Allah ya ba ban ce kai wannan eh ranka eh, yi ma kiya zai Allah ba haka ta gobe kaka da me kai ta gobe gidan sa Abdul Gani a huta ta nan zan yanke ma bane Allah ya tsaya ma amma dalla Allah wuta ga ja ma dalla ma dalla kare mana kare kare ne ko je kaman Allah je kaman kare mana kare kare ne shashashan banza shashashan wuta ni na ɗaya ai ba zan yi nan ɗin ba ta, tallahi dawowa zan yi nan ashe ni na zo in kira a kai na ruwa ni dan jama ba haka ta gani wajen tabo ba kar mutum ya je kiran yana da tabo farko ba ne sashin naka an so a ji jiki danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa